Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala masu sauraro. Bar kamu da kasancewa da ku a cikin sabon shirin da zamu fara gabatar muku mai suna Muleka India, inda a yau za mu fara gabatar muku da jarumai goma daga cikin masana'antar India waɗanda suka fi kowanne kuɗi. Don Allah kada ku manta da danna mana liking, sharing da kuma subscribe. Mun gode. Na ɗaya shine karatu. shahararre a masana'antar Bollywood wanda ya mallaki kuɗi kimanin dala miliyan 600 waɗanda suka yi daidai a canjin kuɗin Najeriya biliyan 240. sai na biyu amita bachan wanda ya shahara sosai a masana'antar bollywood yana da kimanin kuɗi dala miliyan 400 waɗanda suka yi daidai a canjin najeriya biliyan sittin. hollywood yana da kuɗi kimanin dala miliyan 171 waɗanda su ne suka yi daidai da canjin najeriya biliyan 148.4 na hudu salman khan shahararre a masana'antar bollywood yana da kuɗi kimanin dala 300 dala miliyan 310 waɗanda su ne suka yi daidai da canjin najeriya biliyan 124 sai na biyar ɗinsu akshay kumar shi ma sananne ne a masana'antar tasa ta bollywood yana da kuɗi kimanin dala miliyan 273 waɗanda su ne suka daidai da canjin najeriya biliyan 109.2 sai na shidan su amurka shi ma shahararre ne sosai a masana'antar bollywood yana da kuɗi kimanin dala miliyan 205 waɗanda su ne suka daidai da canjin najeriya biliyan 84 sai na bakwansu charanjebi jarumi ne shi a masana'antar kudancin indiya wanda yake da kimanin kudi dala miliyan 160 waɗanda su ne suka daidai da canjin najeriya biliyan 64 sai na takwas ɗinsu jarumi sef alika shahararre ne sosai a masana'antar bollywood yana da kudi kimanin dala miliyan 160 wanda shi ne ya daidai da canjin najeriya biliyan 60 sai na takwas ɗinsu kamal hassan jarumi ne a masana'antar kudancin indiya yana da kuɗi kimanin miliyan dala miliyan ɗari wanda ya daidai da biliyan arba'in a canjin najeriya sai na goman su ilaya bije jarumi ne shi a masana'antar kudancin indiya yana da kuɗi kimanin dala miliyan hamsin da da bakwai biyar waɗanda su ne suke daidai da canjin najeriya